Wata majiyar tsaro mai tushe wacce ta bukaci in saka sunanta ta kwarmata wa DW cewa lalle an kame janar Mummuni Birema mai ritaya. Ko da suke cewa kawo yanzu hukumomi ba su yi bayanin dalilan kama tsohon janar ɗin ba, wanda ya rikide zuwa ɗan siyasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Lumana Afirka. wasu na danganta kamun nasa da kalaman tunziri da ake zargin ya furta a wasu tarukan gangami a lokacin yakin neman zaɓe sai dai a yayin da waɗansu 'yan nijar ke ganin kamun janar ɗin zai zafafa yanayin siyasar ƙasar wasu na ganin bai fi ƙarfin doka ba malam nusa samna na kawancen kungiyoyin farar hula na convergence to ayin fulla democracy na daga cikin masu irin wannan ra'ayi yo general waye shi general ne wanda ya yi shekara goma yana rita shi ya isa taka doka da yana soja ya, ya bari an taka doka ya bar mutane ne in babu doka shi ya zama general ya yi garin mutane ne to zamanin shi ya kare yau abin da ake so gare shi ya samu ya yi zaman dattijo inda in an samu rikici a zo a ɗami shawara gare shi mai injina ya maida kanshi general kin rariya kuma in ya taka doka ai dole doka ta taka shi. Ko ba ga kamun tsohon janar din da waɗansu magoya baya in adawa sama da ɗari biyu da aka kama a lokacin zanga-zanga. Za ka jami'an tsaro sun baza komar su suna farautar madugun 'yan adawa Malam Hamma amadu tsohon ɗan takarar jam'iyyar Lumana Afirka wanda amma ya zuwa yanzu ya yi ɓatan dabo. to sai dai malam Mustapha Kadi na kungiyar kare hakkin ɗan adam ta kodaye na ganin kame-kamen 'yan siyasa ba shine mafita ba a cikin duniya gaba ɗaya idan dai aka ce demokarasiya kame-kame bai taɓa kawo alheri ba kame-kame zai zuwa ya gurɓata harkoki da dama kenan domin haka muke kira ga gwamnati a daina kame-kame na shugabannin 'yan siyasa wanda ya tarzoma ya kashe abin wani ko ya sace abin wani tunda su waɗanga masu wannan tarzoma da kwai ma ɓare a cikinsu kuma har gashi har internet ma da mun ka saba yi a whatsapp yau a like yake domin babu kwanciyar hankali idan da kwai matsala su hukumomi su ne ya kamata yau aima hannunka mai sanda tarzomar bayan zaɓe da ta ɓarke a birnin na mai dai ta yi sanadiyar mutuwar wani jami'i daga ciki masu tsaron lafiyar shugaban jam'iyyar mnc da nasara Sani umar bayan da wasu daga cikin masu zanga-zangar suka harbe shi da bindiga sai dai malam nasiru saidu shugaban kungiyar muryar talaka na ganin akwai buƙatar sanya bakin shugaban ƙasa da na 'yan takarar guda biyu wajen shawo kan wannan matsala aka ce za a kama wannan za a kama wannan to wutar ba za a zuba mata ruwa ba ƙara hasa tana za a yi a ganin mu magabata suna da yauni da harko shi kan kan shi shugaban ƙasa wanda bai sabka ba yana da nauyi cikin gudanar da wannan abu a takaice wannan mutum uku da shugaban ƙasa da shi bazum da shi usman suna da har yanzu nauyi bisa ga kansu na ƙasa ga ta samu a sasanta ta zama lahiya da ke cewa ƙurar zanga-zangar da kone-kone ta nufa a wannan rana a tsakiyar birnin na mai To amma masu zanga-zangar na ci gaba da gudanar da ita a waɗansu unguwannin kewayen birnin inda har ma ta kai suka banka wuta a safiyar yau a gidan Malam Musa Kaka wakilin gidan radiyon RFI da ke a birnin Yamai. yanzu haka dai ofishin ministan cikin gida ya kira zuwa ganin taron manema labarai na gaggawa nan zuwa da wani ɗan lokaci akan wannan batu gazali abdi tasawa dw hausa daga yamai a jamhuriyar nijar